sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleimani ya ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 31 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim zai ba mu kanan labarai. To binta shugabannin kungiyar tarayyar turai sun yanke shawara da daren jiya litini ta hana shigowa da silisi biyu na man rasha zuwa kasashensu. Amurka ta jaddada goyon bayanta ga kasar Taiwan ta fuskar tsaro da tattalin arziki yayin da take dada fuskantar barazana daga China. Sannan kasar Girka ta jaddada cewa za ta gina babbar katanga tsakaninta da Turkiyya. saboda zargin turkiyyar da barin bakin haure suna shiga turai da ganga. kanin labaran duniya kenan to a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a najeriya gwamnatin jihar borno gwamnan jihar borno farfesa babagana umara zulum ya ziyarci garin kala balge da ke kudancin borno don yin jajen mutane 32 da ake zargin 'yan kungiyar boko haram ko iswab ne suka kashe su. da muka sani in dai wannan abun ya faru akwai yawancin mutane da ke buga su je su hulɗa da su to yawancin sun je sun samu wani eh, rashin ganewa tsakanin su suka ga ya musu faɗa to boko haram kuma kan mahaukacin mutum ne don yana shan kwaya bai cin abinci ko tunanin shi ma ba daidai bane zai iya ganin ka kawai abu kan shi ya juya sai halbi kowa za kuma ku ji cewa kotun ecos ta bai wa ɗan takarar jam'iyyar adawa alhaji muhammad osman rashin gaskiya dangane da korafin da ya gabatar a bisa zargin mahukuntan nijar da take masa hakokinsa. koti ta ecowas ta hiddo sanarwa cewa ba mu da gaskiya cikin duka wannan tuhuma da muka yi na gwamnatin nijar an tauye hakkin shugaba muhammadu usman lokacin zaɓe da aka yi na shugaban ƙasa zagaye na biyu mun saurara mun rubuta mun ji duk abin da suka dai. ita siyasa inda an ce kana yin ta to ka jira kwaduwa kuma ka jira nasara wani lokaci muna tafi da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu bar mu fara da shan labaran duniya zagaye na farko. Assalamu alaikum masu saurari da fatan auni lafiya ga labaran. Shugabannin kungiyar tarayyar turai EU sun yanke shawara da daren jiya litini ta hana shigowa da silisi biyu na man rasha zuwa su a matsayin wani bangare na yarjejeniyar ƙara matsa lamba ma rasha amma a lokaci guda kuma tare da la'akari da yadda abin zai shafi tattalin arzikin wasu kasashen kungiyar ta eu waɗanda suka fi dogara da man rashar wannan takunkumin ya hana shigowa da man rasha ta jirgin ruwa amma bai hana shigowa da shi ta bututu ba don haka da farko ƙasar hungary wadda ba ta da gabar teku ta yi barazanar ƙin yadda da shirin takaita shigowa da man wanda hakan ka iya kawo cikas ga wannan mataki wanda ke buƙatar yardar dukkanin ƙasashen na eu shugaban majalisar turai charles michel ya ce yana sa ran gobe laraba jakadun eu za su amince da wannan takunkumin a hukumance shugabannin gwamnatin ukraine sun daɗe suna kiran da a hana shigowa da man rasha ƙasashen eu saboda ta kasa samun kuɗin da za ta iya amfani da shi wajen gudanar da yaƙi. A wata ziyara da ta kai Taiwan, Sanatar Amurka temi Duckworth ta jaddada goyon baya ga wannan tsibiri a daidai lokacin da barazanar da tsibirin ke fuskanta daga China ke karuwa. Duckworth ta gana da shugabar Taiwan Tsai Ungwen a yau dinnan Talata, inda ta kuma jaddada dangantakar tattalin arziki, siyasa da kuma tsaro tsakanin Taiwan da Amurka. China na ikirarin cewa Taiwan wani yankin ƙasarta ta ne kuma za ta haɗe ta da ƙarfin tsiya. kuma ta tura jiragen sama na yaƙi wajen talatin jiya litini a sararin samaniyar kusa da wannan tsibirin. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce ta mai da martani da birkita jiragen da ɗana kunamun makamai masu linzami da kuma tura saƙon gargaɗi. A jawabinta ga shugaba tsaye Duckworth wadda wata tsohuwar kyaftin ɗin jirgin yaƙi mai saukar ungulu ce ta ce ina son in bayyana cewa wannan al'amari bai tsaya ga batun soji kawai ba ya hada kuma da na tattalin arziki. nan ba da jimawa ba Ibrahim zai sake dawowa da karashin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafe da su. A Najeriya gwamnan jihar Borno Farfesa Gana Umara Zulum ya ziyarci garin Kala Balge da ke kudancin Borno don jajantawa mutum gari don jajanta mutan gari da ake zaton cewa 'yan kungiyar Boko Haram ko ISWAP suka kashe mutane 32. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana. waɗannan mutane da guda 32 masu neman abin da za su sa a baka ne wato abin da ake cewa suka benchers da kuma suka gamu da fushin waɗannan mahara wato 'yan kungiyar boko haram ko isu ba takaici da ke karamar hukumar dika arewacin borno waɗanda suka taɓa fuskantar hatsarin jirgin sama yayin da sojojin sama suka jefa masu bamai bisa kuskure ko kuma hallaka mutane fiye da ɗari kana a wannan gari ne kuma a kai garkuwa da wata yarinya mai aikin jinya wanda ga bisani 'yan kungiyar boko haram suka yi kirarin kashe ta babu dai hanyar titi zuwa wannan gari na kala barke wanda zaran an yi damuna babu mashiga zuwa wannan gari la ma'aikatan gwamnati da ke wannan gari su tattare nasu ya nasu su dawo zuwa ta karamar hukuma da ke kusa kusa da wannan gari saboda rashin kyawun hanya wannan gari dai na fuskantar kalubale da dama ciki har da na giwaye da aka ce wani lokaci na gangarwa da kasar kamaru har zuwa wannan gari na kala balge da kuma ke barnata masu amfanin gona major general christopher musa shine kwamandan operation haɗin kai ga kuma abin da ke cewa game da wannan hari da aka kai inda muka sani in dai wannan abin ya faru akwai yawancin mutane da ke buga su je su hurɗa da su to yawancin sun je sun samu wani eh, rashin ganewa tsakanin su suka ga ya kawo musu faɗa to boko haram kuma ka mahaukacin mutum ne don yana shan kwaya bai cin abinci so tunanin shi ma ba daidai ba ne zai iya ganin ka kawai abu kan shi ya juya sai ya halbi kowa o ya yanke mutane o ya ce musu gwamnati ne suka aike su zo su nemi inda suke tsayawa eh, inda suke zama a kawo sojoji su zo su kama su to shine muke gaya mutane ko ina suke akwai inda muka gaya musu kada su wuce wannan particular area kuma a bar hudu da waɗannan mutane miyagun mutane ne sannan su kuma yan members ɗin boko haram da iswap da ke can mu tabbatar musu cewa ba abin da zai same su manyan su na gaya musu sun fito sojoji za su kashe su za mu wulakantar su duk su gan cewa waɗanda suka fito ba abin da ya same su sun fito za su mika wuya za mu fitar da su mu aje su gwamnati na shirye-shiryen da za su taimake su abin da muke ciki kenan a kamar yanzu an samu kaman adadin mutane nawa wanda suka mika kai yanzu mun samu mutane fiye da dubu hamsin da uku da mayaka da iyalansu da yaransu da waɗanda kuma suka ɗauke su kaman manoma masu musu aiki da suke yin sun kama mutane sai su je su aje su wurin waɗansu na musu noma waɗansu na musu eh, ɗiban ruwa da eh, abubuwa daban-daban sai yanzu duk yadda muke yanzu haka muke ciki koya mutane ke ji ne da wannan ziyara na gwamnan don jajanta wa al'umman wannan gari ga dai abinda farfesa khalifa duk kuke cewa to dama shi yawanci haka abin da ya dace da shugaba ana gani a turai ko ina inda ake tsari nasu don demokratiya ko mutum ɗaya ko biyu kwanan nan an ji kashe-kashen da aka yi a makarantu da sauran su za ga shugaban kasa zai je ya kai ziyara shine abun da ya dace amma ya kasance jam'iyya ba ta da karfi ma balle ma ta sawatar da ce in baka yi haka ba za mu hana ka eh, eh, takara ko za mu sa a cige ka to muddin ba a samu jam'iyya tana da karfi ta sawata ba ana iya samu shugaban kasa ko gwamna ya kasance kawai sarki ne wanda za a yi masa aiki shi kafan shi a mike ne to waɗannan abubuwa sai ta ne a dawo abin da shi gwamna ne shi ne ya dace da shugaba yanzu dai ta tabbata cewa mutane talatin da biyu ne aka kashe sabanin irin mahutani da suka danga bayyana cewa an kashe mutane fiye da arba'in a baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da karashin labaran duniya. To binta kungiyar saka ido kan harkokin 'yan jarida ta ƙasa da kasa yau talata ta buƙaci jami'an taliban da ke mulkin Afghanistan su gaggauta binciken zargin bacewar wasu 'yan jarida biyu tare kuma da gurfanar da waɗanda ke da hannu cikin al'amarin. Tun daga ranar 24 ga watan na Mayu aka kasa sanin inda al'abar Kayarka da Jamaluddin Daldar suke bayan da dukkaninsu biyu suka bace a Kabul babban birnin kasar bisa ga bayanan 'yan uwansu da kuma na abokan aikinsu. Kayarka wanda dan jarida ne kuma mai daukar hoto ma wani kamfanin jaridan wurin mai suna Suphel Kabul. ya kama hanyar zuwa unguwar kote sangi da ke birnin na kabul da safe don ya ɗau labari ya kuma ɗauki darussa a jami'a. Tun daga nan mahaifiyarsa da ɗan uwansa suka gaya ma kafafen yaɗa labaran ƙasar cewa sun kasa samun bayanai game da shi. Sun ce sun tuntuɓi hukumomin Taliban amma sun ce ba su da hannu a ɓacewarsa. Beldar kuma shine shugaban gidan rediyon muryar Gades da ke kudu maso gabashin lardin Paktiya na kasar ta Afghanistan. Iyalinsa da manyan abokan aikinsa na zargin Taliban kai tsaye da kama shi amma ba su san musabbabin kama shi ɗin ba. A ƙarshe ana kyautata zaton mahaukaciyar guguwar nan ta Agata da ta fantsamo gabar kudu maso gabashin Mexico za ta lafa zuwa ƙarshen yau ɗin nan talata. To amma bayan ta watso ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin. gwamnan ozaka alejandro murat ya yi kira ga mutane da su ci gaba da kula a yau dinnan talata saboda wannan barazana ta kwararar ruwa to amma ya ce babu wani rahoton mutuwa sanadiyar mahaukaciyar guguwar guguwar ta agata ta duro jiya litini daura da garin puta angel na jihar ta ozaka inda ta haddasa ambaliyar ruwa da iska mai karfi wanda hakan ya janyo gocewar laka a wurare da dama To kotun ECOWAS ta bai wa ɗan takarar jam'iyyar adawa Alhaji Muhammad Usman rashin gaskiya dangane dangane da korafin da ya gabatar a bisa zargin mahukuntan Nijar da take masa hakkoki a yayin fafatarwa da ta hada shi da ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Muhammad Bazum a zaben 21 ga watan Fabrairu na 2021. wakilin murya amurka da ke birnin yamai sulamomin barma na dauke da karin bayani a zaman da ta yi a wannan talata 31 ga watan mayun 2022 ne kotun ta sai yawo mai ofishi a abuja ta bayyana hukuncin da ta yanke a shari'ar da aka shafa watanni ana tafkawa bayan da tsohon shugaban nishar bugo da kari ɗan takarar jam'iyyun kawancen adawa muhammad usman ya shigar da kara a bisa zargin cewa an toye masa haƙoƙi a yayin zaben da aka ayyana dan takarar pnds tarayya muhammad bazum a matsayin wanda ya nasara kotun ta ce girman laifin da usman ke zargin an yi masa bai kai matsayin da za a biya diya ba ko kuma wani abin da ke kama da haka saboda haka ta baiwa bangaren hukumomin nijar gaskiya to koya magoya bayan dan takarar jam'iyyun hamayya ke kallon wannan hukunci shugaban jam'iyyar sdr sabuwa kana habibu kadaure shine kakakin muhammad usman koti ta ecowas ta hiddo sanarwa cewa ba mu da gaskiya cikin duka wannan tuhuma da muka yi na gwamnatin Nijar an tauye hakkin shugaba Muhammad Usman lokacin zaɓe da aka yi eh, na shugaban ƙasa zagaye na biyu. Mun saurara, mun rubuta, mun ji duk abin da suka gai. Ita siyasa, inda an ce kana yin ta, to ka jira kwaɗuwa kuma ka jira nasara ko wani lokaci. jigo a kwamitin zartarwar pnds tarayya shugaban matasan jam'iyyar na ƙasa dawi ahmed barangaye ya ce dama sun san za'arina mu a wajen wannan sakamako ba abin mamaki ba ne ko kaɗan mu dama mun san a alewa ƙasa mun san haka zai kasancewa tunda mun san zaɓen nan an yi shi ne cikin adalci masu kula da harkar zaɓe eh, da sayi da kurkonsonel mun tabbatar da shi wannan sakamako sun ba da shi ne dangance daidai kawai da shi muhammad usman da lauyansa suka so su kwatanta ma duniya to sai dai kana ka daure na cewa ka da mage bayan ka ba za mu ci gaba da kokowa sabida kare hakki na demokradiyya saboda ana iya a yi zaɓe ba da gaskiya ba kuma a kakkawa ma'ikanta ba bisa kan gaskiya ba za mu yi shawara abin da za mu yi zuwa gaba mutane za su saurara a ra'ayin dawi ahmed bayan hukuncin na kotun ecowas ya kamata 'yan kasar nishar su gane cewa lokacin cece kucen siyasa ya kau yau muna cikin tabarki da tsaro mai tsanani yana da kyau 'yan nijar su haɗa kanin su su mai da hankalin soje ɗaya su kama mu shugaban kasa su kama mu sojojin mu ubangiji Allah ya kawo karshen wannan lamari Allah ya kawo ci gaba kasar mu Allah ya kawo kwanciyar hankali cikin kasar mu shine ina ganin abin ne kamata mai da hankali da kashi 55.66 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada ne Muhammad Bazoum ya lashe zaben na 21 ga watan Fabrairu yayin da Muhammad Usman ya samu kashi 44.34 daga cikin ɗari a cewar hukumar zaɓe kafin daga bisani kotun tsarin mulkin kasa ta jaddada nasarar ta ɗan takarar jam'iyyar mai mulki mafari kenan 'yan hamayya suka garzaya kotun sai yawo sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar gai da silamomin barma da wannan rahoton. To bari mu leƙa gana inda shugaban ƙasar Tanzania Samiya Suhulu Hassan ta yi kira ga mata da su yi amfani da dabarunsu wajen ganin sun kafa sana'o'i da za su iya dogara da kansu. Shugabar ta bayyana hakan ne yayin wani taro da aka yi wanda ofishin sakataren yankin kula da cinikayyar nahiyar Afirka AFTAC ta shirya a birnin Accra. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Abdulkarim ta ziyarci wurin taron don aiko mana da rahoton. women entrepreneurs and women owned businesses. Shugaban kasar Tanzania, Samia Suhulu Alhassan kenan da take jawabi a wani taro daga ofishin sakataren yankin kula da cinikayyar nahiyar Afirka AFCFT a takaice da ta shirya a nan birnin Accra. Mata masu sana'ar kansu da kasuwanci na iya rasa damar da AFCFTA ke da shi idan ba yi amfani da dabaru da gangami wajen magance matsalolinsu ba yayin da muka zanta da kabirat Sadat Ahmad, shugaban kungiyar mata musulmai a Ghana, ta nuna abin da ake nufi da 'yar kasuwa wato entrepreneur a turanci. Za ka ce wane ne entrepreneur? Entrepreneur shine mutumin da ita da kanta ke dokan mataki tana yin wani sana'a da dai mata amfani yayi kuma ma al'umma amfani. Ce ta da kanta ta kuma samu riba cikin wannan ko ta samu kudi da ita da kanta za ta yi ta cika burinta da shi. Kuma entrepreneurship yana da dokoki da yawa. Ya kamata ce aikin da kike yi mijin ke ce yau yau yanzu yanzu ga zo gida ya kamata ce ki yake bar Arab. Hajiya Fatima Zati mai sana'a ta hanyar yanar gizo ta ce. Sana'a dai yanzu cikin Afrika duniyar mu gaba ya kamata mata mu saya muyi sana'a domin mata muke rule duniya. Ko yaro yunwa ke jin shi bai zuwa wurin baba ya ce yunwa na jin shi. Umma dai zai ce umma yunwa na ji na. To za mu zamna mu jira ba baba a ce shi baba ya zo ya baka kuda binci. A san a sana'a kuma akwai matsaloli da yawa da hasari da yawa da ke cikin sana'a. To kaka ce dai baka tsoro Malama Hassana Alhassan 'yar kasuwa kuma mai fafutukar kare hakkin mata ta ce. Yanzu mata da sun shiga cikin aikin kasuwanci kuma mace dai inda kina son ki zama kwararra ko cewa gwana a cikin kasuwanci daya ya kamata ki zamanto mai kulawa da aikin kasuwancin da kika zaba kuma na biyu ya zamanto ko ta yaushe kina kikiro ababa sabo kuma abinda dai dace da yanayin zamani a cikin sana'an. Malama Roya Maryam 'yar kasuwa kuma shugaban Kaya Mall Limited ta ce idan kina so ki riba mai ɗorewa ki lura da yadda kuɗi yake shige da fice a sana'ar ki. Idan kana budan ka zama entrepreneur kuma aikin ka kuma ya saya na farko wurin kudi ya yi very very important domin yau mata dewa kai ba mata ma ba maza dewa ba su san kamar aiki da nike yin ga ga bashi da ke zuwa mini ga kaya da nike sai ga bills da nike biya sannan ga riba da na samu cikin riban kuma ga wanda dan wanda ban ci she ga mata da yawa ana aiki komai cikin kudin aiki isa she ka ga mutum ta fara aiki da kudi amma a waye gari kudin ya kare ta kuma ce mai sana'a ya ringa biyan kansa da kansa yana da kyau in kana aiki as entrepreneur ka biya kanka kaka ce aikin naka ne yasa baka biyan kanka misali kana aiki kai entrepreneur ne in wata ya kai ko da 50 ghana cedis cire kai ma ka ba kanka a salary to kaga in kana cire kana ba kanka a salary nan shine in kana neman wani abu kake use ko kake san abu da shi samiya sahulu hassan ta ce yarjejeniyar afcfta kan mata a harkokin kasuwanci zai magance irin waɗannan kalubale da kuma rashin daidaito da ake da shi a tattalin arzikin afirka Abdulkarim Yankwani a sashen Hausar murar Amurka daga kira Ghana. An gaishe ki wa Abdulkarim. To yanzu agogon a nan Washington DC na cewa karfe 11 da minti 18 karfe 4 kenan da yamma da minti 18 a Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 da minti 18 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashoshinmu na VOA Africa akan mita ɗari da ɗigo biyar baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma ga shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon zai duba batun taki da manoma ke ci gaba da kokawa kan tsadarsa da karancinsa a wasu kasashen afirka ghana na daga cikin kasashen duniya da ke fama da matsalar karancin takin zamani sakamakon mamayar da rashi ke ci gaba da yi a ukraine wannan al'amari na tasiri sosai akan shukan manoma a bana hamza adam Gareka. gwamnati ta sanar da matakin sarrafa takin gargajiya domin manoma su ringa yin amfani da shi. Ministan noma da kiwon dabbobi a kasar Ghana Dr. Osu Afirye Akuto ya bayyana cewa farashin takin zamani ya yi tashi irin na gaurun zaɓe sabida buhu ya kai sidi ɗari hudu watan kwacin dalan Amurka hamsin. A don haka maganin wannan matsalan tsadan takin zamani shine a ringa amfani da taki na gargajiya. Muna da wasu shara da muke zubarwa waɗannan kuwa in muka sa sarrafa za mu iya mu yi amfani da su a gonakinmu a matsayin takin gargajiya kuma za su taimaka fiye da yadda ake zato. Ministan ya kara da cewa gwamnati ta tuntubi kamfanonin sarrafa taki a Ghana domin su ringa mai da hankali gurin sarrafa takin gargajiya din nan. The solution lies in organic fertilizer. So and we have a lot of garbage that uh, we throw away which could be used for fertilization. Michael Paddy Tuwo, daraktar kamfanin sarrafa takin gargajiya ta Accra Compost and Recycling recycling plant ya ce ko da yake takin gargajiya na da inganci sosai amma ba za a iya amfani da shi takin ba sai an hada da takin zamani a don haka kamata ya yi da gwamnati ta yi nata iya kokari domin samar da takin zamani duk da dai cewar samun takin zamanin sai in an sha da kyar. There's no way we can replace the inorganic fertilizer market completely with compost. Na kai ma wasu manoma ziyara a dajin kuntumfu da ke birnin Kumasi a inda muka tattauna da wasu manoma domin ji ta bakin su kowane irin tasiri matsalan karancin takin zamani ya yi akan sana'ar su. Sunana Muhammad Abdul yana shuka albasa dantus kuma. Tumatir ke. Eh, ina kiwon kifi kuma. Kuna kuna fuskantar matsalan karancin takin zamani wato eh, inorganic fertilizer. Ah, muna da matsala shekaran gade batun fertilizer nan ya yi wuya dama muna use fertilizer da kashin kaji amma yanzu fertilizer ya yi wuya shi sa ba mu ya muna use. Na fahimce ka eh, da farko ma kuna amfani da eh, kashi ne na kaji da ainihin wato takin zamani amma yanzu fa da babu takin zamani ko kuwa karanci eh, ya kuke kuke sarrafa ainihin wato taki kuna amfani da shi wurin shuka. Muna takin gargajiya kashin kajin nan muka use farkon nan muna use ni buhu guda muna yi mu use two times amma yanzu mun bari use abin gan nan na bature nan yanzu muna use takin gargajiya dama muna amfani da buhu da kan bed guda amma yanzu muna use buhu biyu kan bed guda saboda muna da matsalan abin ga takin zamanin nan sai sa ya muna use a takin zamani yanzu muna takin gargajiya ne na nome farko sai in use takin gargajiya na biyu kuma wannan no zan use amma farko ina use eh, takin zamani so guda ina dai sa kadan kadan ne na biyu na, sai in use takin eh, gargajiyan nan kafin in yake in jirbe sai in use takin zamani na. sai idon shi yayi kyau sai a zo a cicire a sai kasuwa sayar aka sayar sai a kawo kudi amma yanzu ga ya muna wuya ba mu ya muna nome da yawa mun rage yin aikin nan ma saboda muna use takin gargajiya. Farko an kai noma eh, kana samun amfani fiye da yanzu ko? Oh, farko dai na yi noma na samun amfani a fi yanzu. Yanzu ma kasuwan ma ya yi daban da da yan kasuwan complain ba kaya ba se kaza kaza suka se ma sun yi su zo abin ga lissafin da muka yi nan ba kawo muna haka nan. Kamar wani irin lissafi kenan bi ma'ana in kuka ainihin ba su albarkatun eh, noma da kuka yi ko na fahimce ka in kuka yi yarjejeniya da wato wato waɗanda kuke harkar kasuwanci da su wato waɗanda kuke baiwa albarkatun noman ku bisa yarjejeniyan abin da ya kamata a ce sun kawo muku ba su kawowa. Kawowa. Shi sa daga wannan kuma na cikin ba mu iya mu sai fertilizer. Kuma an yi idon abin bai da kyau ka gan ka zo suna fari abin da suka ga dama ba mu iya mu yi mi ba mu iya mu sayar yadda muka yi so. Yanzu mu duba an ji gwamnati musamman minista da ke kula da harkar agriculture a kasar Ghana wai ku manoma ku ringa yin amfani da taki na gargajiya. Eh, ya kaji da wannan ko dai kana ganin takin gargajiyan ba za ku ku iya ku dawwama kuna amfani da shi ba she gwamnati ya iya kokarin shi ya kuma kawo muku ainihin taki na zamani. Mm, da mun fi so takin zamani amma yanzu muna neman taimako wurin gama amma mu dai san yadda za a yi ba amma mun takin gargajiyan nan ina da kyau amma abin da ya sa mu ba mu yi mu aiki da yawa na takin gargajiya na samun shi kuma na da wuya ba wai muna son sosai amma samun shi na da wuya shi yasa ba mu yi mu yi nome kan da muka so shi yasa naka takin gargajiya musamman kashin kaji da kace kana eh, samarwa kana amfani da shi kan wato kasa da kake wato shuka akai yau da kullum daga na kake samu ina da abokanni wanda suke poultry farm muna yin mu je mu wurin su amma yanzu masara yayi wuya shi sa ba yin kajin nan kuma yanda aka yi na farko shi yasa kashin kajin kuma ya rage komai ya je kasa ne shi yasa ba mu samu yanda muka yi samu a da masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a kumasi Hamza Adams sai kuma Jule Leathers da ta taimaka ta haɗa mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Wasikar ta farko ta fito ne daga Yahya Dannu Azare da na Mero Umar Makera. suka ce salam VOA Hausa albarkacin zagayowar ranar yaƙi da shan taba sigari muke kira ga masu zukar sigari da su tausaya wa kawunansu su daina shan sigari duk da illar da shan sigari ke haifarwa ga lafiyar ɗan adam domin ita lafiya tana amfanar da mai ita. sai sakonmu na gaba ya ce gwamnatoci da hukumomin lafiya a duk inda kuke ya kamata ku ƙara azama wajen kawar da cutar kyandar biri musamman ganin yadda ta fara yaduwa a najeriya ko kuma samar da hanyoyin rigakafi da za su hana kamuwa da ita mu kuma jama'a mu bi dokoki da za a gindaya mana domin kada mu kamu da cutar sako daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a sai sakon ahmadu manaja bauchi daga unguwar karofin madaki ya ce murya amurka ku bani dama na kira da babban murya ga 'yan kasuwan arewa musamman masu kai shanu da awaki kudancin najeriya da su yi ma'alla da manzansa su dakata daga wannan kasuwanci mai tsari na kai kaya kudu domin tsira da rai dukiya da mutuncinsu domin wallahi ba ma jin daɗin yadda ake kashe 'yan uwanmu 'yan arewa masu kai kaya kudu sai saƙonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa daga faruku mahe karoga da kinunu sani yunisari da Bala Ruwan Kanwa tare da Nazifi Ibrahim Rugar Malam karamar hukumar Shagari jihar Sokoto. suka ce ala tilas 'yan siyasar kasar nan na so yadda suka mulke mu sai 'ya'yansu sun mulki namu 'ya'yan idan muka kalli yadda zabukan fitar da gwani ya kasance to mun gode ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. An gaishe ki Hanifa Kabir Isa yanzu kuma ga Ibrahim da labarai a takaice. Tobinta shugabannin kungiyar tarayyar turai sun yanke shawara da daren jiya litini ta hana shigowa da silisi na mura zuwa Amurka ta jaddada goyon bayanta ga kasar Taiwan ta fuskar tsaro da tattalin arziki yayin da take dada fuskantar barazana daga China. sannan kasar girka ta jaddada cewa za ta gina babbar katanga tsakaninta da turkiya saboda zargin turkiyar da barin bakin haure suna shiga turai da gangan To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da caji. Za ku ji za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin ibrahim garba da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi.